ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم انفسهم ان سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون يا كي منزو زاكا قد ga da كافرين daga cikin waɗannan Yahudawa suna son kafirai, suna karkata zuwa gare su, suna gaba da kai, suna gaba da masu tsarkake Allah. Abin da suke gabatarwa na jibintar kafirai ya yi muni, saboda wannan ne yake jawo musu fushin Allah da shigar da su wuta suna masu dawwama a ciki ba za su fita ba har abada.